ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mu. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ta bakin wani dan arewacin Najeriya da ya wallafa littafi da ke da nasaba da auren dole a birnin Legas. Na datin da nake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya fa kullum gani ake yi in kai ba ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma bayan da zaka samu irin ilimin da zaka rubuta irin wannan. To magabata ke ganin wannan littafi da aka wallafa auren dole ai baya cikin ma shari'a sai dai kawai yi shi a jahilce to da fatan za a yi sauraro lafiya himma da ƙwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa dagewa to madalla a kwanakin baya ne dai wani dan arewacin Najeriya ya wallafa littafi da harshen turanci da ke bayani akan illar auren dole a tsakanin al'umma da farko dai na tambayi mawallafin wannan littafi mai suna garba ahmed idris dalilinsa na wallafa wannan littafi mai wannan take yawancin mutane in suka karanta in ga karanta za ga cewa ah wannan littafin kaman akan auren dole ne sauransu kuma something like that ko muke kokari mu yi discourage da sauransu oh yes kamar da musulunci musulunci da ta ana da auren dole kamar ita ya tana da social inter tana da right ya deciding what take as long as they wannan ya mitin criteria ne islam da sauransu so eh, na problem so amma ainihin abin da ya prompting din idea na rubuta wannan littafi ne ina so ne na nuna mutane yadda soyayya ya kamata ya zama idan aka duba saude da abu in aka duba yawanci duk lokacin suka hadu suna nuna love ne in a different way in a maximum way babu pretending kawai suna nuna ne kawai ina son ki ina son kuma suna nuna wa kowa turo da irin su love poems and other things da suke wannan wannan so these are some of the things da nake so na experience kaman idan idan pretense yayi yawa a relationship yana yana kawo matsala especially a lokacin wannan lokacin da kuke face na obstacle daga wajen iyayenku ko ba sa son wannan auren in ya zama da cewa ku fito kun nuna juna love ba bayan da za ku samu a strong weapon da za ku yi unite hmm, da za ku yi winning din heart din iyayenku cewa fa ah you people are ready for one for each other to shine abin da nake kokari na nuna mutane ina so na taking the love to another level relationship to the maximum level shine abin da ya fi interested dina wannan a matsayina na a background na ka duba english na karanta first degree dina second degree dina so tunda na rubuta da english definitely english ya zama medium of my communication sannan kuma another thing da nake so mutane su gane shi ne an bar mu a baya fa kullum gani ake yi in kai ba haushe ne ko dan arewa kama babu wannan ilimin Allah ma ba za zaka samu irin ilimin nan zaka rubuta irin wannan so amma muna so mu yi fufin cewa no ba haka bane mun ma muna da namu bayan ne da akwai irin su da yawa a arewa da kuma a kudu kuma ba haka ni a can be an inspiration to others shine abin da muka duba muka duba yawancin lokacin da nake secondary school ba sai ban taba tunanin cewa zan ya zama writer ba idan na karanta ina dan dauki newspaper na karanta wannan mutum ne rubuta wannan abin da yake zuwa mana ko dan na dauki littafi na rubuta mutum ne rubuta wannan da sauransu amma da daga baya lokacin da na gama secondary school kamar kawai abin ya zo ne kawai ne kawai na cewa somebody ah zan rubuta novel ba da na koma je sai nake ga kai ah, na sa abu na na fada kuwa zan rubuta novel just like that shikenan kuwa from there the inspiration came gani amma most inspiration ya zo saboda da wannan the culture of reading da nake da shi i read a lot african writers irin su chebe wale shoyinka ungugi sipra ne kwesi dan duk wannan sai motivating ne ina karanta littafi ina gani kamar na so mu samu idea ni ma i can do i could do something like this so ya kamata a ce mu yan arewa kan Hausa ko ya zama our medium of communication ya kamata mu ma mu dinga nuna cewa mu ma fa we are come of age kuma muna da mutane da ke da can write better in English auren dole dai na ɗaya daga cikin matsalolin da ke haifar da matsalolin aure a najeriya musamman ma dai a arewacin ƙasar don haka na tambayi wani basaraken gargajiya da ya halarci wannan biki gane da abin da zai ce game da wannan littafi da aka wallafa sunana alhaji hassan abubakar auyau sarkin hausawa na idaraba da manshin kuma gaba rana ce wanda take ta shafi ko ina a duk ƙasar nan najeriya musamman bangaren hausawa da kuma najeriya gaba daya da kuma ci gaba da aka samu a idaira ba hakikatan shi ne dalilin da yasa muke cike da ciki da murna na cewar yaranmu suna tasowa kan ilimi har suna ilmantarwa da duniya gaba daya wannan shine babban abin farin cikin mu da kuma addu'a da muke yi Allah ya ƙara faɗaɗa mu da yaranmu masu ilimi irin wannan yadda za su alfanar da kowa da kowa ai musamman ma akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi duk gaba ɗaya musamman ita duniya ma Allah da ita ai an samar da ita ma saboda aure dan an tambaya annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce me yafi ka ya rasulullahi ice aure ne yafi shi saboda da shi aka same shi saboda haka shi aure idan ana son a samu kyakkyawar zuriya ana son a samu kyakkyawar ya'ya kyawawa kyawawa na kyawawan hali da sauransu su ne kyawawan ya'ya to idan ana son sa dole sai ka yi auren yarinya tana so yaro yana so a nan ake samun ya'ya wanda suke sahihai wanda suke masu fahimta amma har inda aka ci za a yi auren tilas ai ya'yan ma ba za ka samu kyakkyawar kalco a gurinsu ba rashin kyakkyawar kalco ina a lokacin da miji zai kusanci matarsa annabi ya mana nuna cewar ka jawo hankalinta da wasa da sauransu kada zamanto an yi aure an yi neman wajen jima'i da ɓacin rai idan aka samu da ɓacin rai yaro za ka gan shi ya zama bulkumi yaro za a gan shi ya zama shashasha to wannan shine abin da wannan littafin ya kunsa duk abin da baka bi yadda annabi ya ce ba to ka fi shiga cikin wani hali mummuna saboda haka muna gayyatar mutane da su kula da karanta wannan littafi da kuma bi abin da manzon Allah ya gaya mana kar a matsa wa 'ya'ya na aurar da 'ya'ya da yawa da nawa da na 'yan uwana sai na tambaye shi kina son sa eh ina son sa a'a sai za su sun kai kai ba ni kuma sai na ce sai na ce ina son sa mm, kina son sa sai kin faɗa da bakin ki eh ina son sa to daga nan shikenan sai mu kaddamar da ke da ke da shi sai a muku aure alhaji ali awari garin malam na ɗaya daga cikin dattawa na angon idi araba da ke birnin lagos yankin da wannan mawallafin littafin ya fito kuma na tambaye shi yadda ya ji game da wannan littafi da aka wallafa a bisa gaskiya bayanin da ya a cikin littafin nan zan auri wanda nake so ko kuma za ta auri wanda take so ka gani duk ɗaya ne dai a gaskiya yi kokari kuma ina alfahari cewa wannan yaro ya fito daga idi araba ne angon saboda haka nake cewa yaron nan littafin sun na jin ko na biyu ko na uku kenan tun nakan zuwa wajen kaddamar da shi saboda haka ni ina munna da wannan kokari wannan yaro Allah ubangiji ya ƙara bashi hikima da ƙara kirkiro wani littafin da ma wannan amfani ga matasanmu na Najeriya gaba ɗaya. To masu a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham naku ku? gida jifirin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa